fadakar da mu da kara nuna mana muhimmancin wannan lokacin mai tsada shi yasa hutubar take son zaburar da mu da cewa mu mori wannan damar mai tsadan gaske igtinamul fursatil ghaliya morar damar da lokacin mai tsada a yau mun tashi da azumi na sha hudu mun tashi da azumi na sha hudu 'yan kwanaki kaɗan sai ka ji wannan lokacin mai tsadan mai muhimmancin sai dai a ce allah ya kai mu na badi mori wannan damar mori wannan lokacin second minti hawa yini na da muhimmanci <coughs> ina wa kaina wasu yi ci da mu ga baki ɗaya da mu ji tsoron allah madaukakin sarki jin tsoron allah madaukakin sarki shine guzurin mumini da kuma dalili ne na tarawa mai neman tara alkhairi duk wanda ya riko yake kuma ko da yaushe tabbatar da tsoron Allah to ya mori damar duk wanda kuma ya yi banza ko oho da tsoron Allah madaukakin sarki ya yi abin da ya ga dama to lallai wannan bashi ne sai ya biya tsoron Allah madaukakin sarki fatan gane wikaya ce tsakanin bawa da azabar Allah madaukakin sarki duk mai jin tsoro Allah madaukakin sarki insha Allah ba zai shiga azabar Allah ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku shaurara ku ji lalle wa'anda suke waliyan Allah madaukakin sarki la khawfun alaihim a duk lokacin da suka tashi komawa ga Allah babu wani abun tsoro a tattare da su na me za su tarar a can babu wani tsoro kada su tsorota duk waliyi in ya tashi komawa ga Allah ba ya da tsoro kada ya ji wani tsoro ko wani shakku balle kuma ya yi bakin cikin abun da zai bari a duniyar abun da zai tara a can ya fi wanda zai bari a nan duniyar ala inna auliya Allah la khawfun alaihim la hum yahzanun tun daga nan duniyar Allah ya ce to su wane ne wa'annan waliyan nasa sai ya fassara mana su wane ne su allazina amanu wa kanu mene yattaqun su ne wa'annan da suka yi imani kaga abubuwa guda biyu imani ashe imani kadai baya wadata sai mutum ya gwame shi da me da tsoron Allah madaukakin sarki a wannan lokacin ne kuma mutum yake kara inganta da boosting in tsoron Allahnsa domin daga cikin babban manufa na wajabta azumi akan mu. samun tsoron Allah lallai ya ku wa masu girma wannan watan gamuna a cikinsa ya fara tafiya da yake wata ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ganinsa domin mu mori alkhairan da ke tattare a cikinsa wannan watan wata ne na samun karuwar tsoron allah madaukakin sarki babu wani abu da bawa zai tasa a gaba na alkhairi a wannan watan ba mai ba lillinka mai samun ladarsa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya watan ramadan wata ne da Allah ya ijiye turaku daban-daban na ayyuka daban-daban na alkhairi shi yasa daga cikin manzala sallam ya gaya mana cewa wanda zai katange mu daga samun wa'annan alkhairan shaiton ubangiji subhanahu wataala an katange shi an sa shi a kurkuku ba shi ba yawo don kara samun garaɓasar wannan watan don karuwar tsoron Allah da ake so mu kara samu kaito mutum ya azumci watan ramadan amma a karshe a karshe a karshe bai mori wani abu har ma da samun kari na tsoron Allah a tattare da shi ba kaito manzan Allah sallam wataran yake ta hawan mimbarinsa ya dauki wannan kafar ya ce amin wancan amin wancan amin kamar yadda malamai ke fadakar da mu akan wannan hadisin daga cikin addu'o'i da jibrila yayi wanda watan azumi ya shigo ya azumci watar har aka kare she da shi bai yi wani abun da zai samu gafara da yafiyar Allah madaukakin sarki ba Allah ya nisanta shi daga rahmatsa mala'ika jibril ya yi addu'a manzo ya yi ce amin kaga addu'a ya gama karbuwa amma haka za ka tara wa'yansu a yi azumin a kare shi ba wani abu na karin tsoron Allah tare da su duk da cewa tsoron Allah na babban manufa ne na wajabta azumi a kanmu aka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ba alladhina min qablikum la'allakum mene tattakun wannan la'alla anan a duk inda la'alla ya fito a ba na tsammanin zai faru ba ne a na tabbacin ne ga mu a cikin lokacin ubangiji subhanahu wataala ya kun yawa masu girma ya girmama wannan watar mai albarka mai girma da saukar da alkur'ani mai girma mafiya girman littafan da allah ya taba saukar alkur'ani mai girma allah da kansa ya gaya mana saukar da alkur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a sama na farko ya faru ne a watan ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alkur'an shahru Ramadana. alladhi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin min sai ubangiji subhanahu don ya kwadaitar da yawaita karatun alkur'ani mai girma sai ya yabi masu tilawan kur'anin innan lazina ya tiluna kitaballahi wa'annan dai da suke yawaita tilawan littafin Allah alkur'ani mai girma so nawa kai saukan tun da aka fara tun da aka fara azumin watan da ba na azumin ba so nawa kai saukan da azumin kuma ya kama so nawa yanzu kai saukan wata ne na tilawan alkur'ani mai girma wata ne na neman sanin bayanai dangane ga alkur'ani mai girma sai allah ya ce wayannan da suke karanta littafin allah wa aqamu salah kuma suna tsaye da sallah wa anfaku mimma razaqnahum sannan suna ciyar daga cikin abin da muka azurta su da shi mimma bai ce dukkan ne abin da ya azurta su da shi mimma razaqnahu daga cikin abin da muka azurta su da shi shi yasa muke ta kara nanatawa ba wai ka bayar duka ba dubi tarin zakkan ma da Allah ya baka dukiyar ya ce raba shi gida arba'in bisa arba'in bayar a matsayin zaka talatin da tara sauran naka ne wani irin adalci ne zai kai haka kaga daga cikin abin da ya baka ne ce ka fi da wannan shi yasa duk lokacin da zaka ga Allah yana bayani akan bayar ciyar sai ya ce daga ba wai ga baki ɗaya abin da ya baka ba mimma wa anfaqu mimma razaqnahum sirran walaniyatan kuma suna ciyar daga cikin abin da muka azurta su da shi su bayar aboye su bayar kowa na gani duk da cewa bayarwan aboyen boyen ya fi in tubudu sadakati fa mahi sai Allah ya ce wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul in ka bayar kowa yana gani babu laifi amma sai ya ce in kuka boye shi kuka ba ma wa'anda suka fi cancanta fa huwa khairul lakum wannan lokacin lokaci ne da duk wani aikin na alkhairi da zaka gabatar kada ka bar wannan lokacin ya wuce baka gabatar da shi ba in ka gabatar da shi a wani lokacin da ba yanzu ba za ka samu lada amma daban ladan yanzu yake da na sauran lokutan shi yasa muke kara kira bayar ciyar bayar ka ciyar kada mutum ya ga nan na aina ciyarwa a can ya ga ya wadatu a'a bayar a can bayar a can bayar a can bayar a can baka san wanne ne zai dace da karba ba kuma kada ka rena ɗan kadan da zaka bayar kada ka rena bayar shi yasa sahabbai ba su rena aikin alkhairi komin karancinsa sai sun aikata shi domin me ba su san wanne ne allah zai karba ba Allah ya karba mana ayyukanmu ga baki daya na alkhairi magabata manyan malamai ganin da sanin muhimmancin watan ramadan da zara aka ce watan ramadan ga yana ya gabato kamar imamu zuhuri ya ce idan watan ramadan ya kama sai ya mayar da karatun kur'ani komai nashi komai tilawa ne kawai komai tilawa wa itu'amu tu'am da ciyarwa ya ku yan masu gidan muna rena maganan ciyarwan nan ciyarwan nan na da muhimmanci ciyarwan nan na da muhimmanci la ma a cikin watan ramadan manzala sallam don ya kara kwadaitar da mu ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi zai sami ladan mai azumin nan a hade da nashi to mai rage maka mai yiwa wancan da ka ciyar kullum sai ya karanta hizibi goma hizibi goma sha biyu don ya san za ka ciyar da shi sai ya ci gaba da tilawan kur'ani duk abin da zai tara na ladan kai maza a baka to wani hasara kai kai da dakyar ne maza ka kara rabin hizibi amma gashi allah ya ma dukiyar da za ka ciyar da mutane dubu amma sai ka ga mutum ya je ya zauna aini man azumi aini man kaza aini man kaza wani ciyar da shi da kai in nan hanyar shiryarsa kenan baka sani ba duk wani aikin da kuma zai yi a sanadiyar wanda kai makana da commission imamu zuhuri daga kur'ani sai ciyarwa daga kur'ani sai ciyarwa imamu malik namu rahimahullah idan wata ramadan ya kama duk abubuwa na karantarwarsa haka yake jingina su a gefe shi ma ba za a bar shi ba a baya sai ya riki Kur'ani gadan-gadan ba wani aiki in ba tilawan Kur'ani ba amma yini rana ta fito ta fadi ka ga mutum ko aya ɗaya bai kawo na alkur'ani ba a wannan watan mai tsada ɗaya daga cikin almajiran Sufiyanu sauri yake cewa idan watan ramadan ya shigo haka za ka ga sufiyanu thauri rahimahullah duk waɗansu ayyuka ya yi nan ya yi can da kaza da kaza zai jingina su ya dakatar da su ya yi suspending ɗinsu me zai ci gaba da yi sai ya riki kur'ani gadan-gadan ba wanda ya taba rike ƙur'ani bai yi nasara ba duk wani abun da kake nema wallahi riki kur'ani watan ramadan kamar yadda malamai ke fada Allah ya fifita wannan watan domin a cikinsa naka sako da alkur'ani ba sai ya fi sauran watannin ba malaman ke fada mu ma al'umman manzo Allah ya ɗaukaka mu a sanadiyyan Kur'ani ne aka fifita mu akan sauran al'ummomi sannan kuma mu da aka fifita akan sauran al'ummomi a dalilin Kur'ani a same mu kuma da sakaci manzo sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril suke cewa shi ma ya yi fice daga cikin mala'iku a dalilin Kur'ani mai girma kai kuma ga yana an baka karanta ka gagara karanta harafi ɗaya lada goma ka gagara balle kuma a ce ka yi karatu ka yi sallah a wannan watan mai tada lalle mu mori wannan damar mun sha gaya ma juna baka sani ba ko wannan shine karshen ramadan da zaka yi a rayuwarka baka sani ba rage buri dena hangen nesa nan yanzu ne ka sani an ce nama da ke baki shine me shine nama wancan da ke ba baka sani ba za ka riskai ko ba za ka riskai ba da ka ce yanzu more damar ya kunyawa masu girma <clears throat> mayar da ƙur'ani mai girma a wannan watan mai alfarma cike da albarka kamar yadda kake da matsuwa da bukatar ruwan sha da iskan shaka haka ya kamata ka mai da ƙur'ani haka ya kamata ka mai da ƙur'ani rayuwa ba zai yiwu ba ba ruwa a ce yau allah ya rike iskan da ke kadawa ko da na sakan biyar ne ka jiya da duniya za ta koma da ka sanya ƙur'ani ya fi wannan bukatuwar ka zuwa ga ruwa da iska lallai musulmi <clears throat> da ke rayuwa ba tare da ƙur'ani ba kamar mutum ne da ke rayuwa ba ruwa ba iska ya ce bai da bukatar lallai wannan watan na ramadan dama ce babba da mutum zai yi mora don ya tsarkake zuciyarsa da azumi da rana da karatun ayoyin alkur'ani da tadabburi a cikin alkur'ani da dare amma hatta sallan tarawihi ka ji masallatan ma ba ake yi wanne ne yake da sauri ina ka fi da sauri ta yi kuma kulwa lau na birabil falaki na birabil nasi sannan kuma ka ce kana nema in aka zo gobe kiyama ce a shiga aljanna mai karantowa daga can ya gangaro in wannan shine abin da kake da damar yi ka yi amma kuma da kunya ka ci ka koshi kana da lafiya to me ya rage irin wayance masallatan masu waje mota ce eh, tafi gudu yanzu da ake yi irin wannan mashinan nan power bike kaga suna masu gudun fanfale ke ko kaga wayan na masallatan ne sai kaga wasu suna zaba inda idan liman ya shiga da ta mm, kafin ku ji shi kawai wala na kowa ya ce amin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kunya ba za ka ji ba Allah ya azurta ka da koshin lafiya Allah ya ciyar da kai Allah ya karba mana ibadunmu ya ku yanwa masu girma lallai da dare da yini azumtar yini a watan ramadan mutum ya kebe kana azumi ka shagartu da ibadu daban-daban tashi da dare ka yi ta kur'ani ka yi ta nafilfili ka yi ta tilawar kwalliya ne fa duk mai karatu da dare duk mai tashi da dare ya yi nafila kwalliya yake sai ka ga in ka waye gari ka samu ka yi nafilan nan da dare kai ma wani irin nishati ne za ka ji a jikinka inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku yi guzuri da tsoron Allah madaukakin sarki kamar yadda ya muku umarni wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulul albab ya ku masu azumi lalle wannan lokacin lokacin sulhuntawa ne ba gaba da juna lallai wannan lokacin lokaci ne na kara himmantuwa cikin kasuwanci mai kawo riba ku yi rige-rige da gaggawa zuwa ga aikata duk abin da ke yiwuwa na alkhairi a cikin wannan lokacin da kwanakin kidayayyun masu tsada lallai duk wanda bai ribanci wannan lokacin ba to wani lokaci ne kuma za a yi mai tsammanin samun wani riba a rayuwarsa kumori wannan lokacin wannan watan na tuba wannan watan na yafiya wannan watan na riskar abin da ubangiji ya maku alkawali na yawan lada da girman lada da kuma yafiya daga zunubai da kurakurai da 'yantawa daga wuta wata ne da dararensa sun fi yini haske wata ne da yininsa tsarkakewa ne ga zunubai azumtar watan ramadan shi ne mafiya falalan azumi da mutum zai yi tsayuwa a dararen watan ramadan shine mafiya girman tsayuwar da mutum zai yi a rayuwarsa watan ramadan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam watan ramadan wata ne da allah ya sanya shi ya zama haske misbahul am ya zama fitila ga wato shekaran gabaki daya shi yasa domin a cikin watan ramadan ne ake da lailatul qadar lailatun da allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ko lailatin mubaraka fiha yufraku kullu amrin menene hakim amran min indina ya ku yan wa? ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya daga cikin kawa'id na musulunci da haske a cikin wannan watan don dalilin wa'annan ibadun ga sallah ko da yaushe ga azumi ga tayuwa mafiya babban girman a ciki ga saukar da littafin Allah madaukakin sarki a cikinsa an bar kofofin masu tuba a bude ku yi a karba babu wani addu'a da za a yi bawa zai yi a watan ramadan ba saurare shi an karba masa ba babu wani aiki da bawa zai aikata ba daga mai daraja a dalilin wannan aikin har kuma a karba mai aikin nan ba hakanan babu wani alkhairi da bawa zai tattara a rayuwarsa da ya kai alkhairan da zai tattara a wannan watan na ramadan kaga wani duk wani abun cutarwa da taimakon allah madaukakin sarki sai kaga an tunkudewa mutum shi wata ne da du ayyuka na asha idan bawa ya yi ya ku nan da nan ya nemi yafiyan sai a yafe masa watan da kyawawan ayyuka a cikinsa sai dai wanda ba ka so ka yi domin makiyinka da zai hana ka yi an katange shi tuba kuma ka yi a karba masallatai a cike da ambaton allah ko ina ka ga zukatan muminai kuma a cike a cike da yawaita yin istighfari da farin ciki da neman bayarwa bayar muna ta kara kira bayar ciyar kada daman ne ya kuce maka bayar ciyar in ka mutu ya zama gado in ka mutu ya zama gado bayar ciyar bari maimaita ka bayar ka ciyar ka kyautata ka yi kyauta ka kyautata Allah kuma ya karba mana baki daya ba haufi a yanzu sha Allah karbabbe ne ka yi wani lokaci in ka zo kai sai ka ringa jiran tsammani Allah ya karba Allah ya karba amma a yanzu insha Allah kana da tabbaci in ka yi da ikhlasi karba za a yi kai tsaye to me kake jira Allah ya ba mu ikon bayarwa idan kuma mun bayar Allah ya karba mana ko a satin da ya wuce yan agaji na samu rahoto kun bayar ku kara kun bayar a wannan da shauran juma'o'in da suka rage ku lillinka Allah ya ba mu lada ga baki daya ya kuma sigar da mu aljanna cikin sauki ku bayar ku bayar wannan da kake renawa bayan da shi insha Allah sai an lillinka maka shi ina kara maimaitawa duk lokacin da zaka je kana moran ladan in na zo na ce in min gudu juya min baya zaka yi da yanzu nake gaya maka kuma nake da daman gaya maka kuma na gaya maka bayar in few seconds today's sermon is centered